Wasu lokuta akan samu matsaloli wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa da gwamnatin tarayyar Najeriya kan bai wa 'yan majalisun dokoki na tarayya domin aiwatarwa al'ummomi a mazaɓunsu. Matsalolin kuwa sukan haɗa da kori a aikin baki ɗaya ko a karkata akalarsa ko kuma a yi maras inganci ayarin hukumar yaƙi da cin hanci da aikata ba daidai ba wato icpc shiyar sokoto ƙarƙashin jagorancin akibu garba sun je jihar kebbi domin bibiyar waɗannan ayyuka domin ganin ko ana aiwatar da su bisa ƙa'ida. aikin mu a jihar kebbi ya kunshi jihar kebbi gaba ɗaya wanda da muka yi totalin ayyuka ɗaɗin ayyukan za su kai abin kamar naira biliyan uku da wajen ɗigo uku da wani abu waɗanda 'yan majalis eh, shekaru da suka wata suka nemi a yi musu waɗannan ayyuka su ne muke ta bincike akwai asibitoci akwai makarantu akwai eh, wahunan burtsatse dukkan su muna dubawa babban makasudin wannan al'amari guda uku ne mu duba shin aikin an yi shi sannan in an yi shi an yi shi daidai da abin da ake bukata a yi shi wanda su kuma hukumar ne ake su suke tabbatar mana da wannan sannan abu na uku wanda ya fi kowane amfani shine mu tabbatar da idan abin yana amfana jama'a akwai makarantu da muke gani a cikin daji inda babu kowa wa'annan an yi su ne kawai don ra'ayin wannan ra'ayi na siyasa wanda ba kowa ne ke amfana da su ba na tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Fa'i Shehu na Jami'ar Usman dan fado da ke nan Sokoto akan wannan batun idan da za a ce hukumar ICPC za ta daure damara ta yi wannan aiki aikin tsakani da Allah a bincika za a ga duk ayyukan da aka ce an kashe kuɗaɗe masu yawa an yi su wata shekara sai dai a sake ci gaba da samun ma da wasu ɓangarori da ba su da shi. Amma idan an ba da aiki wani ya danna kuɗin an ƙi yin aikin kuɗin da aka ɗauko waɗanda suna matsayin resources na ƙasa sun ɓata sannan kuma alfanun wannan aikin wanda zai kawo ma jama'a al'umma da ƙasar gaba ɗaya ci gaba ta hanyar gudanar da kasuwanci na yau da kullum tafiya da dawowa kaga an yi affecting ɗin shi ba zai samu ba to wannan zai sa matsala a yi ta magana guda kamar yadda muke Najeriya shekara arba'in muna ta ihu kan neman ruwan sha hanyoyi asibitoci. A inda hukumar ta ICPC ta tara ana aikata ba daidai ba dangane da waɗannan ayyukan wani mataki ne ta kan ɗauka? Matakan yana da yawa inda ya shafi matsalar ɗan kwangila za mu nemi kiran ɗan kwangila inda ya shafi matsalar hukumar da ta bada aikin ita ma za mu za mu kira su bin su mana bayani. Na ne mijin ta bakin jama'ar da ake wa irin waɗannan ayyuka a jihar Takebi. Kebbi. ya hayya Harisu zo sun bincike mu kuma mun yi musu bayanin an gina azuzuwa classes guda uku mun nuna musu su sun tambaye mu abubuwan da babu mun yi musu bayanin abubuwan da babu ciki idan ba a yin haka to waɗannan abubuwan yana ɗaurowa ya zama ba a yi so ba. sunana Dr. Basiru Umar Aleru. Eh wannan yana da kyau kwarai da gaske domin duk ayyuka ko iri na suna son supervision. Yana da kyau ta zo ta duba ta gani inda ka bukata gyara ta yi magana a gyara. Amsula Muhammad a gaskiya mutacin gaskiya mai kyau na don saboda idan ana son irin wannan binciken da ake yi zai sa shugabanni su dinga ayyukan da su yi. Ko bayan an kammala waɗannan ayyuka kulawa da su yadda ya kamata kaɗai kan sa a more ma samun su. Muhammad Nasir, more Amurka daga Kebbi a Najeriya.